This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare. da fatan mun same ku lafiya sunana baba ya makeri tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau lahadi goma sha tara ga watan janairun shekarar dubu biyu da da biyar kamar yadda aka saba a duk daren ranar lahadi ana sauraren shirin kallabi a yau ma abinda muke dauke da shi kenan amma fa sai bayan shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Zagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas da aka dakatar a yau Lahadi da alama ta fara aiki na tsawon makonni shida na dakatar da faɗan watanni sha biyar da aka shafe ana gwabzawa a Gaza tare da kafa matakin sakin ɗimbin mutane da mayakan suka yi garkuwa da su ciki har da wasu mata uku da aka sako a sa'a farko ta yarjejeniyar. Yarjejeniyar ta fara aiki da misalin karfe 11 da minti 15 na safe agogon yankin, kuma sa'o'i bayan haka a yarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross sun nufi Gaza, dan karamin ziri da ke gabar tekun Bahrum, tare da nasarar Sako Romy Gonen mai shekaru 24 da Emily Damari mai shekaru 28 da kuma Doron Sternbach mai shekaru 31. da halin da ake ciki isra'ila ta fara kwaso fursunonin falasina zuwa gaza isra'ila ta yi alkawarin sakin su a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta da aka amince da ita a makon da ya wuce bayan shafe shekara guda ana tattaunawa a washington shugaban amurka joe biden wanda ya taimaka a tattaunawar da ta kai ga kulle yarjejeniyar ya faɗa a cikakkiyar ranarsa ta ƙarshe akan karagar mulki bayan raɗaɗi da yawa lalata dukiya da asarar rayuka yau bindigogi a gaza sun yi shiru wani jami'in kasar colombia ya ce an kashe sama da mutum tamanin a yankin arewa maso gabashin kasar sakamakon gazawar da aka yi na gudanar da tattaunawar zaman lafiya da dakarun national liberation army gwamnan arewacin santanda william bilmizar ya ce wasu mutum ashirin sun jikata wata hukumar kare hakkin bil'adama ta gwamnati ta fitar da wani rahoto da yammacin rana asabar inda ta ce cikin waɗanda aka kashe har da shugaban al'ummar camelo guerrero da wasu mutane bakwai da suka nemi sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya jami'an sun ce an kai har-haren ne a yankin katatumbo inda aka yi garkuwa da akalla mutum uku da ke cikin shirin tattaunawar zaman lafiya Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya ce yana shirin bayar da umarnin shugaban ƙasa wanda zai baiwa kamfanin da ya mallaki TikTok da ke cana ƙarin lokaci da nemo mai siye da aka amince da shi kafin shahararren dandalin yada bidiyoyi ya fuskanci haramcin dindindin a Amurka. Trump ya sanar da matakin ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na True Social a ranar Lahadi, yayin da miliyoyin masu amfani da TikTok suka wayi gari da ganin cewa ba za su iya shiga manhajar TikTok ko kuma dandalin ba. Kamfanonin Google da na Apple sun cire manhajar daga shagunansu a yanar gizo don bin dokar tarayya da ta buƙaci su yi hakan idan ba a siyar da ayyukan TikTok na Amurka zuwa ranar Lahadi ba. Trump ya ce umarnin nasa zai tsawaita wa'adin kafin a fara aiki da doka haramta amfanin. An kama shugaban Koriya ta kudu da aka tsige yin Sukuyol a hukumance kwanaki kaɗan bayan kama shi a haraba fadarsa da ke birnin Seoul. Yana fuskantar ɗauri a gidan yari saboda manufa mara kyau na ayyana dokar ta ɓaci ta soji a watan da ya wuce. Kaman na Yun da sanyin safiyar Lahadin nan na iya nuna farkon tsawaita lokacin tsare shi na tsawon watanni ko fiye da haka. kotun gundumar seoul ta amince da bukatar jami'an tsaro na neman sammacin kamoyun bayan tattaunawa ta tsahon sa'o'i tana mai cewa yana barazanar lalata shaida a ranar asabar ne yun da lauyoyinsa suka bayyana a gaban alkalin kotun a lokacin da ake sauraron karar tare da neman a sake shi magoya bayansa sun kutsa cikin kotun sun yi bore an kama kusan mutum casa'in Donald Trump ya shafe yammacin rana Asabar a Washington yana murna da iyalai, magoya bayansa da abokan siyasa gabanin rantsar da shi a karo na biyu a gobe Litinin. Jam'iyyar Republican ta sake samun nasara ta shekaru hudu bayan da ya bar birnin a ƙarƙashin inuwa harin da magoya bayansa suka kai kan ginin Majalisar Dokokin ƙasar ta Capital. Taron da aka yi a gidan wasan gwamna na Trump a Stalin na jihar Virginia, kimanin mil talatin daga Washington. ya hada da wasan wuta da wasan da mawaƙi Christopher Mashio ya yi. Ya isa Washington ne a yayin da masu shirya bikin rantsar da shi a ranar Litinin suke kokarin mayar da mafi yawancin bikin da ake yi a waje zuwa cikin ɗaki. Da ya hada da bikin rantsuwar da aka saba gudanarwa a kan matakalar ginin Majalisar Dokokin Amurka ta capital saboda yanayin sanyi mai tsanani. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar da shirin mu na gaba. goma sha biyar mamanmu ta haifa mahaifinmu ya rasu ya bari kuma yayin yana gwagwarmaya da kansa yake kai kowa makaranta har kan na duka mata sun yi karatu amma ni saboda mahaifiyarsa yar sarki kamar bai ma bai kamata bai cancanci <laughs> yi karatu ba saboda haka ni din boye ni take yi ba wai rashin gata bane Tallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi na yau lahadi 19 ga watan janairu shekara ta 2025 jajibirin rantsar da shugaba Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Abin da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya a yau shine rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka karo na biyu. Shekaru hudu bayan shan kaye lokacin da ya nemi wa'adin shugabanci na biyu a ƙasar da ake yi wa ikirari da tumbin Sabili da kasancewata ƙasar da tafi kowace yawan al'ummar da suke da asali a waɗansu ƙasashe daban da Amurka. za ku ji abin da 'yan tirani ke yankoron ganin gwamnatin Trump ta yi. Kafin mai sallama da kallabi ambasada Fatima Muhammad Goni, maman marayu, za mu ji adadin waɗanda ta taimakawa a rayuwarta da kuma abin da ya hana ta samun ilimin boko. Muna kuma da albishir ɗin wata dama da ta samu ta zuwa nan Amurka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. idan Allah Ubangiji ya nuna mana ake rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 shekaru hudu bayan ƙoƙarinsa na tazarce ya gamu da cikas lokacin da ya sha kaye a wajen abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. A hirarta da shirin kallabi, Sophia Musa Yahaya wata 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Wisconsin ta bayyana abin da ya fi burge ta a harkokin mulki na Amurka. da ya bambanta da inda ta fito. So a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin um, jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yadda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyali lafiyarsu kamar misali lokacin da na haifa a nan kasar na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu To akwai bambanci sosai kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan najeriya iyali da iyali gabaki daya musamman mata wajen haihuwa da sauransu so yanzu fannin sabon gwamnati da muke fuskanta fata na ne kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma yan makarantu fata na shine za su ci gaba da yin haka domin suna taimaka sosai kuma abin da abubuwan da suke yi abu nagari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wani abubuwan da suke yi anan. nan. A fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi kamar yadda tsarin tarbiyyar 'ya'ya ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin? To, a dai yadda nake gani gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali mu da muka taho daga kasashe na Afirka. Na san akwai ƙalubale ga tarbiyyar yara a nan Masar amma yawanci dai muna kokari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi. So abin da nake gani a nan kasar gaskiya sabuwar gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma da yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar da lafiya. mu kuma wanda muka taho daga kasashe daban-daban ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu rika tarbiyyar da yaran ba. suna ƙoƙarin wajen koyon yadda muke a gida kuma suna yin shi. Zamani ya canza ko a gida a Najeriya waɗanda mm. ƙalubale zaki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon 'ya'ya a wannan ƙasa. To akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afirka mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yadda aka koya mana tun muna yara horo horon yaro da yadda ah, yara za su girmama na gaba da su ko da yake a nan kasan ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su yadda za su girmama iyayensu amma dokoki wanda ah, ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai um, da dokokinmu na gida yadda ake horon yaro yadda ake tsawatar ma yaro ba haka ake yin shi ba a nan sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta wajen bayani da sauransu sannan akwai tazara za a iya samun kalubale tsakanin iyaye ta wajen tazarar yare da hurɗa eh, tsakanin su ga yaransu misali yanda yaro yake hurɗa da iyayen shi a gida yanda ya tashi ya ga iyayen shi yanda suke tarbiyyatar da shi in ya fita waje ba haka yake gani ba so in babu fahimta tsakaninsu wannan zai iya zama da matsala sannan akwai karancin kusancin zumunci da zamantakewar um, jama'a kamar yadda muka sani a gida za ku ga za a ce yaro na kowa ne ko na jama'a ne na kowa kuma makwabci annabinka makwabcinka ka san shi da sauransu so a nan akwai karancin kusancin jama'a da zumuncinsu ko da yake dan afirka zai iya shirya rayuwar shi a yadda ya so a yadda ya ga dama zai iya jawo makwabcin shi da jama'a su zama kusa da shi kamar yadda mu ma muke a nan. Safiya Musa Yahaya Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. fi mai sallama da kallabin farko da ta bakunci shirin bana, ambasada Fatima Muhammad Goni Maman Marayu. Mun nemi sanin adadin waɗanda ta taimakawa da kuma abin da ya hana ta karatun boko sai ta bayyana cewa. wallahi sai dai a dubi rekod akwai su amma mafi yawa yawa mata ina jin tausayin su da yara musamman ma ilimin ilimin ya'ya mata saboda wallahi na san amfani duk gidanmu ni kadai ne bai karatun ba mu goma sha biyar mu ta haifa mahaifinmu ya rasu ya bari kuma yana gwagwarmaya da kansa yake kai kowa makaranta har kan na duka mata sun yi karatu amma ni saboda mahaifiyarsa yar sarki kamar bai ma bai kamata bai cancanci mm-hmm. yi karatu ba saboda haka ni din boye ni take yi ba wai rashin gata bane Allah ne bai kaddara ba shi yasa nake gaya wa duniya gani nan professor zai zo gida nan taimake shi PhD doctor zai zo gida nan taimake shi manya manyan mutane a Najeriya ba za a kama sunan su ba za su zo su ce mama ni ba ma kiran sunana kuma in taimaka saboda haka a kullum kuma akwai kwakwalwata tana aiki yan bokon zan zo in ajiye su in ce musu ga da nake so a organization kamar wayi ne tana sauka min kullum kuma ni nake kirkiro abubuwa na masu ilimi su zo su taimaka mini da an ɗauka kaman kina begen ki zama wata ma'aikaciya ne ko kuma a'a ki shiga siyasa a zaɓe ki shi yasa kika kwashi yawan shekarun nan kina taimakon al'umma Allahu akbar haka ne in ba yau da na yi hira da ke ba in wasu yau an gaya musu cewa ni ban je na yi attending class ba za su yi mamaki amma domin ko ana jinki majalisar ɗinkin duniya dukkan ƙungiyoyin ƙasashen waje da bayanai da sauransu ai sai ai mamaki duk wannan hasasai ne amma ni ina yi daga zuciya na kuma kwakwalwata tana aiki shi yasa a kasashen da aka ci gaba irin su cana da sauransu kawai ka zo ka kawo ilimin ka ka ajiye mm. da kowane yare mm. najeriya ce kawai ba sa onarin wannan mm. sai ka je makarantar boko to lallai ba sai an je makarantar boko ba ina kira ga dukkanin mata ire-ire na waɗanda suke da kwakwalwansu na ja to ina kira gare su su zo su ba da guduma a wannan beta najeriya to yau na gaya muku ni ga yanda nake saboda haka duk inda ake gani america ingila duk ko ina an kira ni 2011 an sa sunana a jihar borno da ni mai martaba sarkin damaturu mai martaba sarkin eh, dikwa da speaker na borno mun taba zuwa african summit sunana na ciki a nan aka kara jaddada ni aka kira ni saboda taimakon yara da marayu da nake yi aka kira ni majalisar dinkin duniya suka zo aka bani ambassador of peace kuma bainal jama'a a waje na karba a senegal na karba dakar 2011 saboda haka gwagwarmaya ta duk abin da nake yi yaya za a yi 'ya'yan 'yan najeriya ko musulmi ne ko krista ne ko waye ne shi ko fegan ne yaya za a yi naga sun tsaya da kafafunsu kuma sun ilmanta wannan shine makasudin yawo na ko ina amma ba ko kansila eh shugaba buhari ya taba tambaya na ni da shi yace min ke kuma ambasada na ina ne nace ambasadan zaman duniya ya kuma tambaye ni maganan doktor na nace ce wallahi ono ne daga university ake kira na bani saboda taimako kawai da nake yi yace ina ke ma kina son minista nace bani son minista ko kansala amma kash aka ce in kawo cb na ni abin da na cewa shugaban buhari ina son a bani sa on grassroots relation wannan field ina ne idan aka bani wannan sai ministoci sun zo da gwamnoni sun ji da fifi a ofishi na sun nemi alfarma don saboda eh, al'umma suke wakilta gwamnoni kuma sannan 'yan majalisa majalisa jama'a al'umma suke kawo su saboda aka zan taimaka musu za mu nemi sana'a yi da ni da su za mu hadu mu je mu koya ma yara trendy trainee na sha rubuta wasiku amma ana boye wasiku na na sha rubuta shawarwari ma shugaba buhari bai je tebur dinsa ba na sha faɗan damuwan najeriya a zo in rubuta buɗaɗɗiyar wasika sai a boye saboda haka wannan gwamnati ta tanumbu ina tsammani wannan gwamnati ina masa kyakkyawan zato fa za ta ji shawarwari na don wasika ta farko za ta ji da organization dina da yadda nake taimako sannan kuma ga shawarwari bude da yawa sai ka yadda za a yi a gama kashe maciji a yanka kansa in dai har muddin najeriya ne ya zo ya wakilta in dai muddin talakawa ya zo yi wa aiki saboda wani zai mamaki da kika yi shekarun nan kina wannan a ina kike samun kuɗi wallahi sana'a kuma sana'a kuma ni sana'a ina babbar sana'a ina karama ma'ana in bude in siye fili in gina gidaje in siyar sannan kuma in na zo na siya wani in na fara kuma wannan ribar ita zan ɗauka in zuba ma wannan asusu ta najeriya niman ba da kwatana sannan kuma karamar sana'a zan je switzerland zan je austria zan je me in siyo takalma in siyo riguna ina da shaguna wanda sanatoci da yawa sun sani da rep da yawa wanda suka zama wanda suka tafi sun sani da ministoci da suka sauka akan zo a yi sana'a nake yi ba na raina babba ba na raina karama da aka zo aka ce baba buhari ya ce contraband na daina amma ina gine-gine ina sayarwa wannan sana'a ce mai kyau nake yi sana'a nake yi kuma sana'a tana da albarka a cikin albarkacin sana'a nake samu nake babu wani wanda ya taba bani wani abu gwamnati ya zo ya fada in an bani kwangila ta biliyan biliyan biliyan a zo a fadi a zo a karyata ni saboda haka ni yar kasuwa ne in siya in siyar a nan nake samun kuɗin shiga na kuma kika yi niyan cewa duk wa'annan kudaden shiga kawai kina taimakawa al'umma to me nake yi yata daya kawai da jikokina uku yata ta yi karance karancenta tana da masters degree mijinta yana da phd doctoring degree kuma suna ingila da zama jikoki na da oke suna zuwa makaranta kudi na na al'umma ne kudi da na samu na taimako ne in gina masallatai in ma taimaka ma cocina ni babu abin da ya dame duk wanda ya zo neman taimako zan taimaka mishi kuɗi na ba na boyewa ne in kwanta in sa kai na ko ina ina tafiya ba abin da yake samu na da albarkacin annabi manzo sallallahu alaihi wasallam kowa musulmai suna yi min addu'a kristoci suna yi mini addu'a fada fada suna yi mini addu'a in je hidiman su in ana azumi su zo mu sha ruwa da su idan ana kirismeti in je in ziyarce su saboda haka ni zaman lafiya ne ni ambasada ne jakadan zaman lafiya ni ba ruwana da wani ko addini ko kabilanci wannan ba daidai tunda Allah ya riga Allah madaukakin sarki ya hada mu to lallai mu zama sun tsaya madaurin ka daya ina ganin shine mafi alheri ba zan shiga wani fanni na 'yan siyasa ko siyasa mm taimakon ma da a siyasance a kungiyance nake yi domin in ina da al'umma in na ce a zo a je a yi abin da ya kamata a zabi shugaba na gari to ai kaga shugaba na gari ya zo zai nemi shugaban al'umma kamar yadda suna tafiya wurin islamic scholar ma'ana iyayenmu maluma su je wurin fastoci kamata ya yi mu ma 'yan NGO a fara ziyartar mu don gaskiya muna bada gudumawa ina abin yana yi mini ciwo gashi kuma a media kowa na kallon mu muna aiki ba wai ni kadai ba akwai incredible NGO irina masu kyau suna daukan kudin su suna sakawa amma mu gwamnati bata san da mu ba ba su zuwa wurin mu neman yadda ya kamata a taimaki Najeriya wallahi mu muna da concept muna da abubuwa a ajiye kamar ni yanzu almajirai ina da mafitansu inda gonani za su zo mu yi haɗin gwiwa da su su ba mu hectares of land ko da hectares biyu uku mu fara an ramomi gwamnati ta taimaka state government ta gina musu gidaje su gina mana classes na karatu sannan ga green area din ni na san yadda zan je in je yan kasuwa in mitin da su kayan lambu su zo su nune yaran nan almajirai za su yi noma su koma classes a ɗauko matan an ramoni a basu isani su dinga dafa musu tuwo gwamnati ta taimaka don ba zai yiwu mutum ya yi ba sai da gwamnati a zuwa taimaka kuma wayannan kayan da aka nome a kai su kasuwanni a karba wannan kudaden da aka samu raran kudin nan ya isa yau da gobe yau da gobe sai ka ga almajiri ana da kudin da za a ciyar an rama yana da allowance mutum ya haifi ɗansa shekara uku ya kawo an rama ya an rama zai mutum ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya akwai inda nake da almajiri dubu a jihar borno almajiri na allo dubu ɗari biyar ɗari uku ɗari. da kike ɗaukan nauyin su. ba nauyin su ba ziyara da ɗan abun arziki ba zai iya ba in ba gwamnati ba da gwamnati jihar borno zai kira ne ba zanna mai shawara ta kawo abun ta hannun grassroots a jihar da yana da shaidu kuma za a samu dumbun addu'o'i wanda duk inda na san na je deta na almajirai da nake ɗauka yanzu na fara ɗauka ina da detan almajiri dubu hamsin da hudu a kasa yanzu da sunan su da sunan arrama da sunan eh, mai sunan shi almajiri yaushe ne zai haddace alkur'ani sannan out of school the same thing su ma ina da alkalaman su a cikin archive dina kuma ni form dina ba na sayarwa ba kuma ba na bukata bani ko sisi rokona ga gwamnati da masu hannu da shuni su zo mu hada kai mu tafi da najeriya don ni kayan aiki da nake da shi ma media duk inda zan tafi akwai kyamaraman biyu uku suna biyu na ta kowane angal ana daukan hoto da bidiyo wanda ni na yi da aljihuna ma balle ka bani za mu zo mu kai saboda haka irin su eh, dangote ba a boye kike yi ba ba boye nake yi ba ba boye ba kuna bani kuna ga soft copy amma ba a taba bani ba ina yi da kuɗi na kuma Allah ba zai gaje da ni ba Allah ba zai taba gajiyar da grassroots ba zan yi ta yi har ƙarshen rayuwata zan yi ta yi Ta gaida Mama Marayu, ambasada Fatima Muhammad Goni, sai kuma wani lokaci nan gaba mu nemi ji daga waɗansu daga cikin matan da ƙungiyarki ta tallafawa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Uwar gida, albishirinki idan ke ko yarki ko wani danginki na sha'awar zuwa nan amurka domin ba da gudunmuwa ga harkokin ilimi da kuma ƙara sanin makamar aiki ga dama ta samu aisha ba mu sha. damar da muka samu wannan makon ita ce fulbright teacher exchange program Shirin Fulbright shiri ne da ke baiwa malamai daga makarantu a kasashen da suke rukunin kasashen da za su iya cin gajiyar shirin daman samun ƙarin horo a ɓangaren dabarun koyarwa daga jami'o'i a Amurka. Horon da wanda ya ci damar samun gurbin cin gajiyar wannan shirin yake samu sun kunshi tarukan ƙara wa juna sani wato seminars kenan da kuma samun damar koyar da ɗalibai a cikin ajujuwa a makarantun Amurka. a ɓangaren dabarun koyarwa na zamani sannan ana baiwa waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin damar gudanar da shirye-shirye domin inganta fahimta tsakanin al'ummomi a cikin al'ummar inda jami'ar suka karbi bakoncinsu suke waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin albright suna samun damar halartar tarukan karawa juna sani wato seminars kenan a jami'o'in da suka karbi bakoncin su inda za su koyi sabbin dabarun koyarwa sai kuma amfani da fasahohi na koyarwa waɗanda suka samu nasarar cin gajiyar shirin za su samu damar koyarwa na tsawon sa'o'i arba'in a wata makaranta da take koyar da bangaren da mutum yake koyarwa a gida ko kuma wani darasi makamancinsa masu neman cin gajiyar wannan shirin suna da damar zaɓi akan rukunin shirye-shiryen fulbright da za su iya halatta akwai rukunin 'yan sakandare sannan akwai kuma rukunin 'yan firamare a rukunin jerin ƙasashe da suke da damar cin gajiyar shirin duk wanda yake so ya nemi cin gajiyar wannan shirin sai ya tuntubi ofishin jakadancin amurka da ke kasarsa sannan ana buƙatar wanda yake neman gurbin cin gajiyar shirin fulbright ya kasance bai taɓa cin gajiyar shirin na fulbright ba sannan a cikin shekaru biyar ɗin da suka gabata ya kasance bai samu wata dama ta ƙaro karatu ko koyarwa ko kuma aiki a ƙasashen waje ba domin samun ƙarin bayani a game da lokacin da za a rufe karɓar takardun neman cin gajiyar shirin sai ya tuntuɓi ofishin jakadancin amurka da ke ƙasarsa kuma ofishin jakadancin ne za su tuntuɓi duk wanda ya yi nasarar samun gurbin shirin allah ya ba mai rabo sa'a to amin aisha kuma za mu ja birki a shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako da Fatima Muhammad Goni maman marayu da bakuwar mu a wannan mako Madam sophia Musa Yahaya sai kuma wakilin mu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma abokiyar aiki aisha ma'azu da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. To madalla masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. sai kuma a kasance da mu da karfe shida na safe gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shiri har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni kawo shirye-shiryen namu na yau da Fiona Umayi da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan dare. Ni Baba yako Makeri ke cewa a kwana lafiya Allah ba mu alkhairi da nasa amin summa amin. Wassalam.